Yawa ya kira ka? Eh ya kira ni. Yawa to dan Allah dan Allah ku da ka san saboda abin da ya sa tura ka saboda na san ka tushe hankali ku da ku yi abin da ya kamata kan abin nan. Baba um, na su liman gaje ko? Eh. Wallahi har yanzu ban gane wallahi inda muka yi mu'amala da kai ba wallahi. Ah kana jina? Eh. ka san dai ko ba ka ba da ban san ka ba dai ba zan kawo maka wannan tsaro ba ko ba ka ba. Aka yi. Kuma kuma da ma'amalar kirki ba kuma ka ce mace ni ko ba ka ba ka san halarci in kawo mutum ba zai taɓa mantawa da shi ba. Aka yake ta shi ne ni na manta inda hakan ya faru ne isa nake son ne. Me hulina wannan Suleiman me hulina? Ai ban gane ba. Hmm, ka san sha'ani na rayuwa kai da wannan kai da wannan a ce abin da ya faru sai shekarar baya ma ka ɗauko shi. Ka dawo da shi komai komai ka san wannan abin ma bai taɓa yiwuwa ba ka kawo duka ba ko ba ka ba. eh ai shi dama dalilin dama dalilin da yasa ke dama nake so ni ban san ba san amana muke da kai ba kaga ya kamata ko ba haka ba ya kamata san kana jina ina jinka ina sai da wurin na tare ina zuwa ma kana siya wata ran ma canji kana ban mu kana mun mu'amala ne kyau muna mu'amala ne kyau da kai yanda ya kamata wallahi gaskiya ba ni bane wallahi wallahi kai ba ni bane wallahi wallahi sai dai ka ce mantuwa ne kana jina ina jinka in kana ganin abun nan ba zai ba ka gaya mutum wurin ne ma ne wani eh to magana ta gaskiya ban san ka ba ko ban san mu'amala da muke da kai ba kaga kenan yanzu in nace maka zan yi abin da bai kamata a ce na shiga abin da ban san shi ba kuma kaga har ga Allah ban san ka ko ban taba ganin ka ba ko ba san mu'amala da muke da kai tsakani da Allah ko shikenan ba damuwa ma musu wani yau eh wannan kawai shine zai fi saboda gaskiya ban san ka ba, da a ce na san ka wannan duk mai sauki ne amma ban san ka ban mu'amala da kai ba kana ji akwai damuwa zancen ka ce baka san ni ba ma ba taso wai ka ce ka manta ni ai ka ce na sai huluna ne da da tarajika ni kuma wannan gaskiya ba ne kana ji eh ina jin ka ba cewa ne ka ce huluna ba ina sai da huluna ni da turare wata ran ma kana sayan turare a wajena ka gane ina jin ka ko ba ka ba ina yawo unguwar Kano sosai ko ba ka ba mm-hmm. haka da da ce zan dawo Kano ma za ka ce eh tabbas wannan shine ko ba ka ba Ana gaskiya ne ko ba ka ba ka san mutum kuma kai kar ka manta da wani abu mm. in kai wa mutum alheri fa ba zai taɓa mantawa ba Ana gaskiya ne in dai mutum dan halaka ne da ba kai mun ba kuma ba zan kira ka ba ko ba ka ba kuma da da wancan tsohon layin yawo da ka sani da shi da da shi na kira ka da komai yanzu ya wuce to magana ta gaskiya wallahi tallahi ban kuma suna tsoron shiga abin da ban san shi ba to kana jina ina wallahi kai zuciyar ka ɗaya wallahi wannan abun alkhairi ne ne ka ba kusa ba kuma wallahi ka da zuciyar ka ɗaya. To yanzu misali. Eh. Idan hakan ta faru mun yi waya da shi mutumin da ake magana ta ya za a yi kayan su zo ko kuma a je a sai da a canjo dalar ko kuma ya eh, ta ya za a yi. Kana jina. Mm. shi mai kayan buka kai magana shi ta fahimtuwa ko ba ka ba mm. in kai magana shi ga sha yanda muka ɗauka to kaza da kaza ba mun kwantar da hankalin ka lallame shi mm. ga shi kai ne zaka sa hannu a canzar da su mm. tukunna shi in ba kwanin na ma zai iya kawo ya to nan kanan ma ai zufarar lawan hannu ko ba ka ba in kuma kai ne zaka je kan ka san dai zuciya ma ma baka sai ka neme ta da gumin ka ba ma aka ce ka ji tsoron cinta gaskiya ko ba ka ba duk wannan abun ba wani abu bane ko in kai magana da shi inda ya ce bai haɗa ka da shi ko ba ka ba shi sakamakon maka zan an cuce shi wata abun dan ya yadda da kan nan nawa shi yasa ma kira ne ya gaya mu ina ga yadda za a yi eh me zai hana tunda dai ina wuce abun nukunin nan kusan kullum eh. me zai hana in je mu haɗu ba wai ta waya ba saboda gudun abin da zai je ya zo eh gaskiya ne wannan kana jina na jinka to abin da zai faru kaɗa ji in ya je yanzu ya ce ya haɗa ka da bafulatanin ku yi magana ma ya gaya mu yauwa in ya haɗa ka da shi in bafulatanin ya bukata ka je can ɗin kowai ka gaya wa kan nawo za ka zo mai tara da ka je ya ba da kan nawo a birnin kudu ku fara yin magana ko ba ka ba kafin ku sa gidan dattijan kawo kun ga fuskantar juna ko ba ka ba na fuskanta yawwa ka fuskanta ka dan Allah ka daina ka tsaye da zuciya ka tsaye wallahi to babu kuma insha Allah ko ba kuma ka san kai ka san birnin kudin sosai ma ya zan da dukkan alamu da gaske na san